amma kafin mu je ga gundarin bidiyon muna roƙo idan har wannan shine zuwan ku na farko wannan tasha da ku danna mana alamar subscribe gashi na a ƙasa da jan rubutu sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci to mu shiga ga gundarin bidiyon kai tsaye to kamar yadda muka saba yau ma mun zo muku da hanya mafi sauki da za a magance wasu matsaloli misali idan ah, kina fama da matsalan matsalolin fata musamman a fuska wanda suka hada da misali kamar tattarewan fata ko kuma matsalan kuraje ko kuma kamar tabo a fata ko kuma kina so fatan ki ta yi haske to insha Allah ga wata hanya da zaki amfani da ita domin ki ga kin magance wannan matsala din ba tare da kun sha wata wahala ba idan kina so ki magance kuwa abubuwan da ke bukata ba wasu abubuwa ne guda ba su yawa ba domin abubuwa ne guda biyu zuwa uku na farko kuma kamar yadda muka saba mukan yi kokari mu kawo abubuwa wanda suke zama masu saukin samu kuma masu karfi wajen in an yi amfani da su to insha Allah ga hanyar da zaki amfani da shi idan kina so fuskan ki ta zama fresh kina samun hasken fata fuskan ki tana haske kuma duk wani matsaloli da mata suke fama da su musamman a fuska ko kuma a fata to ga hanya da zaki amfani da ita shi kuma yadda zaki zaki nemi lemon tsami ne idan kika nemi lemon tsami sai ki nemi gishiri idan kika nemi lemon tsami kika nemi gishiri sai ki samu manki mai kyau a ma'aika masu kyau za ki iya amfani da man aloe vera idan za ki same shi ko kuma zallan aloe vera ma idan kuma baki samu aloe vera ba dama na san akwai man da ke shafa za ki iya amfani da wannan man da muka yi magana muke magana a kan shi kenan wannan basilin din da ake cewa petroleum jelly wannan basilin din blue seal za ki iya amfani da shi in kika samu gishirinki kika samu lemon tsaminki sai ki nemi basilin din nan blue seal ma mu bashi a haka so yanda zaki lokacin da zaki wannan sinadari zaki samu wannan lemon tsamin naki mai kyau sai ki yanka shi gida biyu idan kika yanka shi gida biyu so sai ki kin ga kin raba shi gida biyu a tsaye kenan nan rabi nan rabi kin ga in a haka yake kin raba gida biyu nan rabi nan rabi to wannan rabin na farko zaki iya daukan shi ko zaki iya amfani da wannan rabin na na dan nan bangaren ma so yanda zaki idan kika samu wannan rabin sai ki dan ɗebi lemon tsamin a eh, gishirinki ki sai ki dan ɗibi kaɗan sai ki zuba akan wannan dare gurin da kika yanka ɗin nan misali nan kika yanka rabi nan rabi nan to nan rabin sai ki dan ɗebi lemu ah, sai ki dan ɗebi gishirin nan sai ki dan barbada akai inda kika barbada a gishirin nan sai kin tabbatar kin goge fuskan ki babu datti sai ki samu rabin nan da kika barbada a kan wannan gurin da kika yanka na leman tsamin sai ki ɗauke sai kina goggoga a fuskan ki kina goggoga kina goggoga kina goggoga a hankali duk gurin da ke bukatar wannan matsalolin su kauce misali zaki an fata ki ma tana tattarewa fuskan ki zaki iya na goggoga kina goggoga ko kuma dai duk wasu matsalolin fata kina goggoga a hankali idan kika tabbatar ko ina kin goggoga sosai sai ki bar shi amma shi in an bar shi ba a so ya wuce minti biyu zuwa minti uku minti biyu zuwa minti uku sai ki samu ruwan dumi misali za ki iya samun ruwan ɗumi ko kuma ruwa dai mai dai wanda za ki iya wanke fuskan ki da shi ba ba mai sanyi ba sai ki wanke fuskan ki da shi idan kika wanke fuskan ki da shi sai ki sai ki sai ki goggoge ki goggoge idan kika goge fuskan ki so sai ki samu wannan basilin din sai ki shafa a fuskan ki za ki iya yin wannan haɗi kullun kafin ki kwanta bacci kullun kafin ki kwanta bacci kullun kullun kullun kullun za ki iya wannan sinadari in kin tashi da safe sai ki samu sabulin ki mai kyau ki wanka ki wanke jikin ki wanke fuskan ki to haka zaki na yi kullun kullun kullun rana farko rana na biyu rana na uku insha Allahu ba za ki haura kwana uku ko da a ce fuskan ki kuraje ne to insha Allah in dai kina yin wannan sinadari za ki ga kina samun canji a wannan matsalolin da wurori kuma kin ga wannan hanya ce da za ki amfani da ita wanda ba wani hanya ne mai wahala ba ko in ce masu su wahalan samu kayayyakin da wuri za ki amfani da shi kuma ki ga matsalolin ki sun kauce ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mu ta mu gyara mata domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci mun gode mu hada bidiyo na gaba